Dogadan bannan dai na jihar Katsina an taka tsakanin bahagwan dage daga bangaren kudu da bahagwan sakon alin tarara daga bangaren arewa. Ga dai dan balla Allah ba mai rabo sa ala ila wa illa Allah. Ga nan suna tsuguna bakwai. Ina ba alheri ana tuntuna maka ne tsakanin dawon da shajo halin tarara gaskiya ne sarki shi ka san ɗan dambe na so ya tuɗe idan zuwa da wuri za mu ci gaba da wuri Allah ya kafa yanzu mun yi dambar kuma nan gaba akwai kuma dambar kuma da Allah kana ga dage kana mu dage Musa ka daura hannunka makarwa ka daura hannunka ga ana da ba To ga nan na jihar Katsina an dawo turmi na biyu tsakanin shagon bahagon Alin Tarara daga bangaren Arewa da ‘yan futsille bahagon dage daga bangaren kudu. La ilawa ina lau, ga dan banna ce, la ilawa ina lau, ga dan nan, ga dan banna. To ga dan banna na jihar Katsina an taka tsakanin sakon sakon audin jinga daga bangaren kurmada da daba-agon dan sama'ila daga bangaren kudu wanda ake dokawa a yau ranar lahadi ashirin da biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin 2022 wadda ni Ahmad Aliyu muke kawo muku ta kai tsaye daga nan gidan nan ban tambuwan na jihar Katsina. Abin tun da ce za mu tare da dambe. Cikin da ake

kaɗan banan dai an dawo turmi na biyu tsakanin sabon sagon audin tinka daga bangaren kurmana da si da bahagon sama'ila daga bangaren kudu wadda ake dokawa a yau ranar lahadi 22 ga watan biyar shekara ta dubu biyu guda ashirin da biyu wadda ni Ahmad kawo muku ta kai tsaye daga nan gidan nan na ga dai jihar katsina an taka tsakanin dan daban tula daga bangaren arewa da gaba bakwai baya bakwai daga bangaren kudu wadda ake dokawa a yau ranar litinin 23 ga watan biyar shekara ta 2022 wadda ni amana aliyu nake kawo muku ita kai tsaye daga nan gidan tambar tankwal na jihar katsina to ga damban nan dai allah ba mai rabo sa'a

bature ne ya samu kuɗi ya huta dole ne ba ni za a yi tun gane babu na tsammani, don ce ba a yi. Ushe ba da tun Musa ba abu da wani daga hannun ka sama yara a fayar da ƙwanzarci ba da hana mayan manya ko ban tare ma yaro duk wanda ya damban nan dai an dawo turmi na biyu tsakanin ɗan daban tula daga bangaren arewa da sida gaba bakwai baya bakwai daga bangaren kudu wanda ake dokawa a yau ranar litinin ashirin da uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda ni Aliyu nake kawo koyo ta kai tsaye daga nan gidan damban tabbol na jihar Katsina la ilaha illallah to ga yanan dai an ɗauki na yara ma wallahi bayan ji bayan ji. Ina halin da da ina ba, ba ta bala ya ta bai, ɗan taɓa tuna, saman sanu. Ina da lawa ina da wani ta gudu ba don bala a rai, na wajen ka shigo kana a baka labari, an take don bala ta ga ɗan taɓa tuna. bai sakan kuma sayo kasan kuma sayo la salle de sanin da ba shi ke da ya lasa Allah wallahi salle, lasa sai abin da Allah wallahi kasan kuma sayo dan da ba a to hadu shi da ba ke a da abuga wallahi wallahi wallahi da tuba dan da tuba da da alwa ya ce a yi dan da kokowa dan ina mai gida a kan al'umma auda Allah ya na na ga Allah da cikin waje ban goyi ba yana guda alawali amma kai ina lillahi wa ina ilaihi la ilaha illallah a dauki ne ne സെലിബ്രോ സെലിബ്രോ എന്റെ വെച്ചില്ല dangane da alasa cikin da bake nan da kokowa nan da kokowa cikin da bake nan dan da batula sabon kula cikin da sabu cikin da bake nan wallahi zai da wanda ta ce zan ji Allah ta bada da batula da sabon kula na je ta shigo kada a baka labari da ya ci kula ba ko dan taba wallahi Ashawara, ashawara, ashawara, ashawara, ashawara. wajen wannan dai na jihar katsina an taka tsakanin audin jinga daga bangaren kudu mata da shida musa shagon bahagon alikanin bello daga bangaren kudu wanda ake dokawa a yau ranar litinin 23 ga watan biyar shekara ta 2022 wadda ni amada aliyu nike kawo muku ita kai tsaye daga nan gidan dambantan buwa na jihar katsina la ilaha illallah la Audu tunga ya ji duka ya ce a saurara. Tunga, tunga, tunga, tunga. Cikin da ke lai, Musa Ali da Bello, shaidar ta aure tun da ga alaƙin kuna mafaɗo. Cikin da ake lai, ba da masu da awa ta bari. Shaidar aure tun da, ta bi ta wuce ya ba da tun da. To ga damban nan dai an dawo turmi na biyu. tsakanin audin tunga daga bangaren gurmada da shi da musa bagon alƙalin bello daga bangaren arewa wadda ake dokawa a yau ranar litinin ashirin da uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wadda ni amada ali ke kawo muku ita kai tsaye daga nan gidan bantan kuwan na jihar katsina. To ga dai damban nan. Wajahmu To ga nan ban nan dai na jihar Katsina an taka tsakanin ɗan Khalifa Sagon Sama'ila daga ɓangaren kudu da Sidan shagon Bahagon Manta daga ɓangaren arewa. Wanda ke dokawa a yau ranar litinin ashirin da uku ga watan biyar shekara ta dubu da ashirin da biyu wanda ni amada aliyu ke kawo muku ta kai tsaye daga nan gidan dan ban dan uwan da tsara Allah ba mai rabo sa to ga dai dan ban na To ga dan ban nan dai na jihar Katsina an taka tsakanin Sulan Kudawa daga bangaren kudu da shi da hawa mai bulala daga bangaren kudu wanda ake dokawa a yau ranar litinin 23 ga watan biyar shekara ta 2022 wanda ni Ahmad Aliyu nake kawo muku da tsaye daga nan gidan dan farkon na jihar Katsina ubangiji Allah ba da rabota Kai da

wanda ake dokawa a yau ranar litinin ashirin da uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda ni Ahmad Ali nake kawo muku ta kai tsaye daga nan gidan lambar na jihar Katsina to ga dai lambar nan alawa mai rabo sa'a Kasire! Ibanu Mawu Mawu Rajinda! Gagambala ta ke tsakanin Salaf da tsallakan na baya dambe don ba da baki wannan cikin da baki hadi ka wuta da bulala hadi ka wuta da bulala hadi ka wuta cikin da baki adayi adayi Salaf da ya ji da ta alƙala dambe kame bulala wallahi da wani da ya ji ba Salaf da ya ta ne ci abu ala abu tsakanin mai gudawa da sunan gida mai wajen da shigo kada a baka labari gara ana ɗaga mu kwando ana cin kura mu kwando tsakanin sunan guda da mai gudawa cikin da baki wallahi cikin da baki